sunana suleiman abdulrazak matafiyan kaduna to abuja ta titin jirgin kasa tsakanin da allah a kwana biyu nan daga jiya zuwa yau da mun sha wahala babu jirgi ga ma'aikata duk sun tafi yajin aiki abubuwan ba kyau in ka bi ta hanyar ma sai a hankali ga mutane sun cincirundo a tashoshin jirgin kasan daga kaduna ta abuja gaskiya gwamnati ya kamata ta duba lamarin babu ya zai ce kamar ƙasa irin ta najeriya a ce tashe jirgin kasa a ce ta tafi yajin aiki gaba ɗaya nation wide wannan ba abu bane mai kyau abu ne na zubar da mutuncin kasa, da abin da kasa za ta lalace da sauransu hakan jiya ma haka na shiga abuja thinking that maybe za a samu daga abuja zuwa kaduna still babu haka muka biyo hanyar nan ga hanyoyin babu kyau ga hold up ga fargaba da sauransu dai abubuwan da ba a cewa komai to gaskiya gwamnati ya kamata ta shiga cikin lamarin ta duba so da wannan ba abu ne mai kyau zubar da mutunci ne a kasashen duniya gaskiya tsakani da Allah